Zaune na gansu a kan sallaya da alama sun idar da sallah ne. Yara ne mata wanda ba za su haura shekara sha hudu a duniya ba. Bangaje ƙofar ta yi ta shigo tana huci ta ce ke Asiya don ubanki nisa rikice da ɗazu mijina yana min magana kika sa mana baki. Wacce aka kira da Asiya sai rarraba ido take tana ta kasa cewa komai. Idanunta sun yi jajar cike da tsaro da fargaban abin da za ta faɗa mata. Finciko ta ta yi tana jan kunnenta ta ce daga yau idan ina magana da mijina wanda ya auro ni a matsayin matarsa yana min magana kika samun tsumman ki tana magana tana jan bakin ta kar na kuma ji ko gani kin faɗa masa cewar bana kyautata muku kina ji na can ciki ta amsa da e maruka masu kyau ta shafa mata sannan ta ce ki ce ni yar banzar yarinya ce cikin kuka ta ce ni yar banzar yarinya ce hankali ta ta yi tana ta fada akan gado da sauri ta ƙaraso inda take tana kokarin ɗaga ta to munafuka me yasa kike rike ta da alama ke mamarin kike bukata Kina hauka ne? Da ni ce na haifi biri kamar ku, da na daɗe da kashe ku. Ba ɓata lokaci ita ma ta karɓi nata marukan guda biyu. Mahaukatan banza kawai. Sai ta yi ficewarta. Anisa ki daina kuka kin ji? Inda sabo ai mun saba. Tashi mu ci gaba da addu'ar mu. Hannu ta sa ta share hawayen kanwar tatan. Hawaye sannan kuma ta koma suka zauna akan sallaya. Anisa ce ta ɗaga hannu sama ta ce, Ya Allah kai ne Allah ka ga abin da matar ubanmu take mana. Ya Allah ka kare mu daga sharrinta. Anisa ta amsa da amin. Tashi suka yi suka yi addu'ar bacci sannan suka kwanta. Washe gari zaune take a falo tana kallon TV hannunta rike yake da remote ko mai ta tuna sai ji na ta kwala kiran sunan Anisa Asiya. Shiru ba su amsa ba ta sake kiran su a karo na biyu. Jiki a sanye suka fito jikin su a sanye yake da riga da wando jeans ya yi matukar karɓar su. sannan kowace ta sa ban kalar rigar ta yi fakin da gashinta suna da tsawon gashi sosai gashi baki kirin zuwa suka yi suka tsaya a gefenta kallon su ta shiga yi daga sama har kasa sannan ta ce bakin ku ciwo yake da kuna ji ina kiran ku baku amsa ba maza ku yi kneel down ni sa'ar ku ce da za ku zo ku tsaya min a kai ba musu suka yi kneel din tsaki sai ta ce daga daga gani cikin ku biyun nan akwai mayya tana nuna su da yar yatsanta akwai wacce take kawo mana matsala a gidan nan na rashin kuɗi gashi kun sa mun fara shiga talauci kuɗin da mijina yake kashewa a makarantar ku ma kaɗai asara ce ban ga amfanin ta ba saboda haka na yanke shawara da yau kun daina zuwa makaranta a gidan nan kar ku kuskura na ji kun ambaci sunan makaranta ko da da wasa ne ganin ta yi shiru suka tashi a tsawace ta ce don uwarku waye ce ku tashi maza ku koma ku yi nildan Raise up your hands and close your eyes. A tsorace suka yi yadda ta ce sun daɗe a haka, kan ce, Babu abin da kuka iya sai kama gashi da ribon. Zan ba ku shawara. Gara ku je ku koyi sana'ar ɗinki ko salon in iskan yara kawai tashi ku bani wuri. Cikin sauri suka miƙe suka bargo. Bayan mahaifinsu ya dawo daga aiki yana zaune a falo suka shigo suka tsaya a gaban TV. Idan ya karkata kansa sai su tare. Sun yi hakan kusan sau uku sannan ya yi murmushi ya ce, To, na ji, na ji. Me dayi ya yi ma Little Angel ɗinsa, kuma wannan karan. Anisa ta ce, Dadi, me yasa ka ce za ka cire mu a makaranta? Kallon su ya yi ɗaya bayan ɗaya sannan ya ce, Na cire ku a makaranta? Me zai sa na cire ku a makaranta? Asiya ta ce, Momi ce ta ce mana za a cire mu a makaranta. Cikin rashin fahimta ya ce, Me yasa? Anisa ta ce, Cewa ta babu kuɗi yanzu ana cikin marra. Murmushin gefen baki ya ce, Haba, duk talaucin duk talauci na ba zan isa ku a makaranta ba kuma alhamdulillahi muna ci muna sha babu abin da muka rasa maybe mobin naku ma wasa take muku ko kuma bata san me take faɗa ba anisa tace allah ya sa dai bata san me take me take cewa ba ne ta mai da kallonta ga asiya tace asiya zo mu tafi ɗakin su suka haura suka bar shi zaune baki a buɗe ya ce ikon allah wato dai baraka ba za ta taɓa canzawa ba Kiransa aka yi a waya yana wayar ya haura saman su inda ya samu tana zaune gaban miro tana taje gashin kanta. Jikinta kuma sanye yake da silifin dress iya gwiwa. Yalo ne aka masa flowers da ja da jan color. Sai da ya gama wayar wayar da yake sannan ta ce, "Na ji kana maganar tafiya." Murmushi ya ce, "Eh tafiya zan yi zuwa London next week insha Allah." Masha Allah. Tare za mu tafi ne? Yar karamar dadiya ya ce, tafiyar nan na ofis ne kuma sai na je da ke, idan na tafi da kewa zai kula da yaran nan. Tashi ta yi a tsawace ta ce, ni fa ka ce, ba su ba, ko kuma ka auro ni ne don na zama su Haba baraka, kar ki manta kan na auro ki kin san da zaman su kuma kin tabbatar min da ba matsala za ki iya kular min da su. Amma yanzu ki ji abin da kike cewa. ƴaƴanki ne fa, a tsawace ta ce, ‘ya'yanka dai, zaman ka nake yi ba nasu ba ka gane ko Kuma da kake cewa sai na amince, sai da na amince kan aka yi auren. Do you expect me to refuse your proposal? No, farka. Ba haka nake nufi ba. Wayarta ta sa da hannu ta ɗauka sannan ta nufi hanyar fita. Ta ce sai kuma ka yi ai. Yana ta kiran sunanta amma ba ta tsaya sauraron shi ba ta yi ficewarta. Zaune take a falo ta ɗaura kafa ɗaya kan ɗaya. Tana kallon TV ji ta yi an kunkusa kofa tashi ta yi ta buɗe ganin mijinta ne ya sa ta yi saurin murmushi da saurin da saurinta ta rungume shi haɗe da sumbatarsa a kumatu ganin mace a bayan hannunta rike da take da gana mazgo yasa sa ta yi saurin sake shi ta ce who is she murmushi ya ce sunanta mai jidda na ɗauko ta ne saboda ta rika ta ki aiki shi da mamaki take kallon sa tace yar aiki a gidan nan ya amsa da eh tace na ɗauka ka ce baka son yar aiki a gidan nan a gidanka kuma ya aka yi ka canza shawara gani ne kina wahala sosai da aikace agacen gidan don gidan babba ne kuma kin ga za ta rika taya ki kula da yaran nan murmushin gefen baki sai ta ce ok don na fahimce ka karfin ɗauko ta da kai shine don ta rika kula da yaranka ko eh haka ne raya abbas ta ce to ni yaushe zaka fara yin abu saboda ni a koda yaushe maganar 'ya'yanka kake kawai sau nawa nake roƙonka da ka ɗauko min 'yar aiki amma ka ƙi to ban yarda ba ka maida ta inda ka ɗauko ta tana kai nan ta bar gurin yana kiranta amma bata kula shi ba cikin sauri ya bi bayanta sannan ya dawo ya ce mai jida ki jira ni a nan ko ina dawowa ta amsa da to yana tafiya ta fara kalle-kalle ta yi nan ta yi can har ta hango wani kofa tana shiga ashe kofan kicin ne ga mamakinta ta ga yara biyu suna aiki ɗayar na girki ɗayar kuma na wanke-wanke har da hannu ta yi tana kallon su a zuciyarta ta ce ikon allah ƙananun yaran nan da aiki haka har da girki abin tausayi Haba barka me yasa kike min haka ne? Ya kamata ki fahimce ni. Ki gane dalili na. Kin ga idan baki fita yanzu ba in baki fita yanzu baki da wata matsala kawai in zaki fita baki da wata matsala kawai mai kula da su ne kamar kuma kar ki manta idan na dawo daga London za mu tafi yawon shakatawa a Saudi. Kin ga zai zo mana da sauki ko? Murmushi ta yi ce to shikenan she can stay. zaro ido yayi sannan ya durƙusa a gaban ta yace dan Allah da gaske kin amince yar karamar dariya ce tace eh na amince kai mata mata duk halin ku ɗaya ne dariya kawai yayi yace bari na je na yi mata magana ya dai fi kan na canza shawara tashi ya ce Allah ya shirya miki barka ta amsa da amin sai ya fita shigowarsa falon ya yi daidai da fitowar mai jidda daga kicin ya ce yau mai jidda ta amince za ki iya fara aikin ki daga yanzu ta ce amma yallaɓai Na ga wasu yara su biyu suna aiki ina ganin kamar ba sai na zauna ba. Cikin rashin fahimta ya ce yara kuma masu aiki a gidan nan? Kai babu gaskiya ba masu aiki a gidan nan. Ke dai ki yadda na ce miki ta amsa da to labai. Ya ce amma kamu nan bari na haɗa ki da yarana Anisa da Aisha, Anisa da Anisa da Asiya ta amsa da to. Asiya Anisa shiru ya ce ina yaran nan suka yi ne? Anisa Asiya bari na duba su a ɗakin su. ya zo zai haura saman su ne ya ji motsi kamar dai da kwai mutum a kicin da waye da baya ya tura kofan kicin din inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yake faruwa nan kallon sa kawai suka yi sannan suka ci gaba da aikin su raya ɓace ce ku bar wannan shirman ku biyo ni ba musu suka bi bayan sa baraka baraka raya ɓace ke kirin sunanta cikin sauri ta fito ta ce lafiya ko kake kirin na haka A tsawace ya ce me ke faruwa a gidan nan wanda ni ban sani ba. Kamar ya ban fahimce ka ba. ‘Ya'yana na gani suna wanke-wanke da girki shi suka fara hakan. Cikin rawar murya ta ce haba ta ya za a yi su yi girki ni ce fa nake girkin shigowarka ne na fita. Besides ya kamata su koyi aiki bai kamata su tashi da sakalci ba. Kar ki raina min hankali mana baraka. Yaran nan sun suna aikin nan da ƙwarewa alamu sun nuna sun daɗe suna aikin nan sun saba. Oh, I'm sorry, na manta a makaranta ne aka sa su yin girki a wani subject din ma, um, me ma suna home economics. An ce su koyi girki, nutrition, ko ba haka ba ne 'yan mata tana musu wani irin kallon. Ƙirƙirarren murmushi suka yi sannan suka ce haka ne dadi. Numfashi ya ya ce sai yanzu na ji hankali na ya ɗan kwanta. Na ɗauka aiki ke sa su yi ai. Haba mijina, ba zan yi hakan ba. To shi kenan ni zan koma ofis. ki nuna mata ɗakinta sai na dawo a dawo lafiya ya amsa da amin sai ya fi cewarsa ta koma ɗakinta ta yi kwanciyarta ba su ɗau lokaci ba suka saba da mai jidda saboda mai jidda mutum ne mai fara da son yara tana taya su yin asamin sannan kuma tana ƙara musu karatun alƙur'ani anisa da mai jidda na gani a falo zaune suke da littafai a gabansu da alama asamin suke da alama da sallama ta shigo suka amsa anisa na ganinta ta tashi da gudu tana faɗin oyoyo oyoyo an ci ruƙayya wacce aka kira da anti rukaye ta amsa da oyoyo haɗe da rungumarta ta ce ya kike ta amsa da lafiya lau ina asiya take ta amsa tana ɗaki bari na je na kira ta tana kai nan ta haura sama da gudu Majida ta ce bismillah ki zauna murmushi ta ce na gode haɗe da zama tare suka fito da gudu ta rungume ta ce sanda zuwa anti rukayya shafa kanta ta ta ce yawa sannu asiya ya kike ya makaranta lafiya lau wace ce wannan ta nuna mai jidda sunanta anti jidda ita ce mai kula da mu anti jidda wannan ita ce anti ruqayya kanwar mamar mu ina nufin mahaifiyar mu wacce ta haife mu Allah sarki nice to meet you jidda ta amsa da nice to meet you too zaki ban aron su please zamu dan fita ne ta ce to ba matsala okay thank you na zo na cika alƙawari da na dauka muku ne zamu fita outing ku je ku shirya sai da ta kare musu kallo ta ce ko da yake na ga a shirye kuke ku sako takalmin ku kawai mu fita tsalle suka yi sannan suka haura sama ba su ɗau lokaci ba suka fita bayan wasu awanni mai jidda ashe baki da hankali ban sani ba ta ya za ki bari a fita da yarana ba tare da izini na ba kai a ƙasa ta ce kai haƙuri sa za su dawo yanzu kuma ta ce min ita ƙanwar mamar su ce yi min shiru tun ɗazu nake jin magana ɗaya jirgin karfe biyar nan zan bi gashi karfe hudu yanzu so kike na tafi ba tare da na ga yarana ba Baraka ta ce ya kamata ka hana Rukayya zuwa gidan nan. Ya za ta rika yin abin da ta ga dama kawai dan ta ga ba ma gida sai ta ɗauke sai ta ɗauke su. Rufe bakinta ke da wuya sai suka jiyo sallamar su jidda ta ce yawwa ga sunan ma sun dawo. Raya ɓace ta ce ta haba Rukayya. Ya za ki mun haka? Ya kamata ki daina fita da yaran nan ba tare da izini na ba. Kallon ta ya cike da mamaki ta ce Sadiq menene dan na fita da su? Akwai wani matsala ne? kan yi amsa barka ta yi saurin faɗin akwai matsala babba babba ma yana zuwa gidana tunda yar uwarki ta mutu fi rabu da mu mana ko dai kina da shirin aura min miji ne dariya ta yi ta ce ba ni da lokacin ki barka shafukan asiya da anisa ta yi ta ce zan dawo wani lokacin kun ji ku kula da kanku ta yi ficewarta a tsawace ta ce jinta me kike kallo maza ki ɗauki akwatin nan ki fita da shi waje ba musu ta ɗauka ta fita da shi riko su yayi yana shirin yin magana ta yi saurin kasa shi ta janye su daga jikinsa sannan ta rungume shi asiya ta rike hannun anisa suka haura sama su sun dade a rungume da juna kan sake je kan sake shi har kan sake shi har bakin area ta raka shi sai da ta ga fitarsa sannan ta dawo cikin gidan washe gari ta dawo daga yawon gantalinta ta tarar da su jidda na musu assignment a tsawace ta ce me ke faruwa a nan jidda ta ce assignment nake musu assignment kar ki manta ki yar aiki ce a gidana anti na sani amma ai yi makaranta kawai dai Allah bai yi nayi gaba bane ba ina magana kina magana ke tashi ki haura sama ki tattaro tsumakaranki ki bar min gida tunda wanda ya kawo kin baya nan jidda ta ce amma kan ta ta ce ji saukan mare a fuskar ta ki fita na ce ta watsar da littafan ta ce uban me kuke kallon tashi ku bar nan wurin a tsorace suka bar gun Asiya da Anisa na kuka jidda na rarrashin su za su tafi ba don taso ba. Next day, yau ya kasance Monday sun shirya cikin shigar su ta uniform riga da skirt ne. Skirt ɗin green ne sannan rigar yellow sun yi kyau sosai bayan bayan su kuma suna rataye da jakar makaranta. Har ƙasa suka durƙusa Asiya ta ce mun mun shirya za mu tafi makaranta. A tsawace ta ce don uwarki sau nawa na ce muku ku daina kirana da mumi ni ba uwarku bace ban haifi biri ba. Sannan na ce muku ku dai kuna ce muku kun daina makaranta yanzu ki ku ajiye jakar ki ke asiya ki ɗauke roban nan da na sa lemo a ciki ke kuma anisa ki ɗauki ledan watan nan ku je ku sayar min sai da suka karewa lemun da fiyawata kallo kan suka kalli juna sannan suka mai da kallon su gare ta maza ku daina kallo na ko ku wuce ku cire uniform din nan ku sa wani kaya kun tsaya kuna kallo na da ido kamar na mayu ba musu suka haura sama ta ce minti biyu na baku ku fito kar ku wuce nan wai momi za mu je makaranta da wani kuɗi za a biya muku bayan sun fito ne ta ɗaura musu talla sun dade a yawon talla sai wajen karfe uku suka dawo gida karɓan kuɗin ta yi ta ce masha Allah ashe kuna da amfani nan ta shiga irga kuɗin sai ta ga naira hamsin da bakin sa ya ɗan gutsire ta kalli kuɗin da kyau ta ce to wannan kuma wa ya cinye ba su ce mata komai ba sai kallon junansu kawai suke ta ce ban da rashin hankali ma kuna ganin kuɗi ba ke kuka karɓa ku shiga ciki ku huta idan allah ya kai mu gobe tunda kun sayar da wannan da kuka samu tunda kun sayar da wannan duka za mu siyo wasu kallon juna suka yi ciki rawar murya asiya ta ce mu yunwa muke ji yunwa kuke ji a tare suka amsa da e yunwa muke ji gyara zama ce ta ce kuna nufin yunwa yunwa yunwa na cin abinci suka amsa da eh lungobe kai ce ta ce allah sarki kun ga abin da nake faɗa muku kenan ko ni ma tun jiya ban ci komai ba anisa ta ce mumi na kasa fahimtar abin da ke faruwa mun talauce ne ko me yar karamar dariya ce ta ce eh mun talauce amma alhamdulillah tun da muna raye to yanzu ya za mu kenan tun da kuna jin yunwa kallon kawai suke suna rarraba idanu murmushi ta yi ta sa hannu ta ɗauko naira hamsin ɗin din da ya yage ta ce me wannan zai saya mana mu ci tunda Allah ya hada ni da monkeys Anisa ta ce mummy dan Allah ki kira dadi mu yi magana da shi tashi sai ta ce kina nufin na kira mijina ku girma bane sai yadda za ku rika fita kuna neman kuɗin da za ku ci abinci wato na kira shi tana magana tana nuna kanta eh please mommy call our daddy he promised us that we will never lack anything a tsawo sai ta ce will you shut up your dirty mouth i should call him kuka ce ku ce masa me idan kika kuskura kika sake faɗin maganan nan makamancin wannan maganar wannan sai na karya ki anisa ta ce but mommy kasa ta tayi da a tsawace ta ce get out from here useless children tana maganar haɗe da ture robobin da suka dawo da shi ku ɗauki robobin nan ku fice min daga gani a tsorace suka bar falon to matar uba kenan domin jin